Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Laraba 16 ga watan Yuni a shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji irin tsokacin da ƙwararru a fannin tsaro a Najeriya ke yi a kan yunkurin gwamnatin jihar Kano na gudanar da aikin ƙidayar Fulani a jihar. Bayan haka za ku ji ci gaban wata hira da muryar Amurka ta yi da shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya Abdulrashid Bawa a kan irin ƙalubalen da hukumar ke fuskanta. Muna kuma tafi da rahotonmu na musamman da labaran wasanni daga Ghana. amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da wannan lokacin. Sojojin Isra'ila sun kai wasu har-hare ta sama a zirin Gaza da safiyar yau Laraba. abinda ta ce martani ne ga harba balan-balan masu cinna wuta daga yankin Falasɗinawa. an kai hare-haren ne kan wasu sassa da ke da alaka da kungiyar hamas kuma su ne na farko tun lokacin karewar yarjejeniyar tsagaita wuta da kawo ƙarshen rikici na kwanaki goma sha ɗaya tsakanin ɓangarorin biyu a watan da ya gabata. Ƙungiyar Hamas ta yi gargadi da cewar za ta ɗauki mataki idan 'yan kishin ƙasa na Isra'ila suka ci gaba da aiwatar da shirin suna tattaki a gabashin Kudus a ranar Talata. Ɗaruruwan mutane ne suka fito don yin tattakin suna ɗan ganawa a wani lokaci a bakin ƙofar shiga da Damascus, tsohon garin Kudus kafin tafiya zuwa bangon yamma Wasu daga cikin masu jerin gwanan sun yi tarera waƙoƙi suna nuna ƙin jinin larabawa tare da yin watsi da tsawatarwa daga ministan harkokin wajen Isra'ila Yair Lapid wanda ya rubuta a shafin na Twitter cewar irin wannan aikin abun kunya ne kuma bai dace da addinin Yahudanci ko kasancewa ɗan ƙasar Isra'ila ba. gabanin tattakin 'yan sanda sun amince da su bi ta hanyar da za ta bi ta kofar damascus amma kada su bi ta ciki su shiga unguwar musulmai kofar shiga garin wuri ne da isra'ilawa da falasdinawa suka yi ɗauki ba daɗi a cikin watan afrilu da mayu kwamandan da ke kula da ayyukan sojan amurka a yankin gabas da tsakiya ya ce burin Iran na sayan wani tauraron dan adam na zamani daga kasar Rasha ba shi da wata barazana ga tsaron Amurka a yankin. A wata zantawa da muryar Amurka, General Frank McKenzie, kwamandan rundunar sojan Amurka ta tsakiya, ya ce tauraron dan adam din na Canopus V na Rasha ba shi da tasiri wajen kai har-hare. Ya kara da cewar da gaske ba za su iya cimma wani abu mai yawa da shi ba da alama zai ba su damar ganin wani abu kamar girman motar bas ta 'yan makaranta wanda ba wani abin damuwa ne gare mu ba a farkon wannan watan jami'an amurka da na gabas ta tsakiya sun faɗa wa jaridar washington post cewa jami'an sojan Iran sun tsunduma wajen ƙoƙarin samun tauraron ɗan adam ɗin kuma sun yi tafiye-tafiye zuwa rasha tun daga shekarar 2018 don aiki kan yarjejeniyar sayan tauraron ɗan adam. Ya ce yayin da ake sayar da Canopus V don amfanin farar hula, jami'an sojan Iran sun tsunduma wajen ƙoƙarin sayansa. kuma shugabannin manyan jam'iyyun juyin juya halin musulunci na iran sun yi tafiye-tafiye da yawa zuwa rasha tun daga 2018 don taimakawa tattaunawar yarjejeniyar labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington gundumar columbia Wani sabon bincike da aka gudanar a kasar Amurka ya nuna cewar kusan kashi 25 cikin ɗari na waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 sun sami sabbin matsalolin kiwon lafiya bayan binciken su na farko. Wata ƙungiya mai zaman kanta mai suna Fair Health a Turanci ta yi nazarin ikirarin inshorar lafiya na kusan mutane miliyan biyu tsakanin watan fabrairun 2020 zuwa watan fabrairun wannan shekarar binciken ya gano sabbin yanayi ga waɗanda aka kira da marasa lafiyar covid da ya haɗa da ciwo matsalolin numfashi hawan jini yawan matakan cholesterol da kasala sabbin cututtukan sun shafi majinyata na kowanne ajin shekaru gami da yara har ma da marasa lafiya da ke da alamar ɓacin rai ko kuma ba su da wata alamar cuta kwata-kwata. Binciken ya gano kashi goma sha tara na marasa lafiyar COVID-19 sun karkare da alamun doguwar cutar COVID wanda ke karuwa zuwa kashi ashirin da bakwai cikin ɗari na waɗanda ke da alamomi ko matsakaitan alamomi amma ba a taɓa kwantar da su ba da kuma kashi hamsin na waɗanda aka taɓa kwantarwa. Sauran cututtukan da aka bayyana a cikin binciken sun hada da cututtukan hanji, cututtukan zuciya da kuma batun lafiyar hankali kamar damuwa. Cibiyoyin kula da cututtuka na Amurka a jiya talata sun ayyana nau'in cutar COVID-19 na Delta a matsayin nau'i mai cike da damuwa. A gaida Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Kwararru a fannin tsaro a Najeriya sun fara tsokaci a kan yunkurin gwamnatin jihar Kano na gudanar da aikin kidayen Fulani a jihar a wani bangare na tabbatar da tsaron rayuka da dukiyar al'ummar jihar. Mahmud Ibrahim Kwari na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Wata sanarwar gwamnati ta rawaito gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje na cewa tuni gwamnati ta kafa wani kwamiti na musamman da ya kunshi ƙwararru da dukkanin masu ruwa da tsaki domin tabbatar da nasarar da aka sanya a gaba. Yanzu aka dai masana sun fara tofa albarkacin bakinsu akan wannan mataki. Detective Awul Bala na sharhi kan lamuran tsaro a Najeriya. Maganar kidaya Fulani da gwamna ya magana a kanta ya kamata duk abin da ake yi a jihar ka kai a matsayinka na chief security na jiha ka san diddige na harkokin laifuffukan da ake gudanarwa ka san kuma su waye suke aikatawa ka san kuma daga ina suke zuwa ka san da wani makamai suke zuwa saboda ka san yadda za ka yi takalin ɗinsu wato ka san da aka tankare su saboda sai ka san cuta kake sanin maganin ta na farko kenan magana ta biyu kuma idan ka kula da ɗaukan ƙididdigen nasu da ɗaukan sunayensu daga inda suka fito shi ma proactive measures ne duk wanda izo aka ɗauki sunansa aka ɗauki rekod ɗinsa to an san motsin in ya motsa da kanan an san daga inda ya motsa saboda haka duk inda aka gudanar da laifi an san daga inda laifin ya fito da kuma ya za a yi maganin sa wannan mataki ne mai kyau abin da gwamna ya dauka wannan mataki dai na kidayar fulani a kano na zuwa ne makonni kalilan bayan da rundunar 'yan sandan jihar ta bullo da tsarin hana fulani shiga jihar kano ba tare da takardar shaida ba daga jami'an tsaro kamar yadda kwamishinan 'yan sanda sama'ila dukko ya nanata waɗanda za su shigo nan jihar kano to su tabbatar sun zo da takardu daga shugabanninsu na fulani sa'an nan kuma saboda tambayoyi ga jami'an tsaro su ma za su samu takarda daga jami'an tsaro na can domin mu san tabbatar da cewa ba 'yan ta'adda ba ne ba kuma barayin shanu ba ne a'a za su shigo ne domin su samu makiyaya wanda ya fi kyau kamar dajin folgore dinnan da sauran dajuzzukan da ke nan Kano. Ai Fulani suna yin zuwa a lokacin damina da shanunsu. So saboda haka muke bukatan irin waɗannan takardu daga shugabanninsu. Ko da yake gwamnati na ɗaukar irin waɗannan matakai amma daga cikin masana lamuran tsaro a Najeriya akwai masu ra'ayin cewa samar da dakarun tsaron daji da ake kira forest marshal ne kawai ka iya kawo ƙarshen fitinar 'yan ta'adda a Najeriya. Forest Marshal Dakaru masu tsaron dazuzzuka su suna zaune ne dindindin a cikin daji ba su da wani aiki aikinsu a cikin daji yake idan aka yi su za su rage abubuwa da yawa kamar misalin za a yi maganin garkuwa da mutane za a yi maganin illegal arms da ake shigowa da su wato makamai taɓa rauni hanya da ake shigowa da su faɗan fulani da manoma shi ma za a yi maganin san aka yi forest marshal za a yi maganin terrorism ta'addanci da ake kisan kai mai uwa da dawafi za a yi maganin sa mugayen kwaya da ake shigowa da su ta barauniyar hanya shi ma za a yi maganin sa kai za a yi maganin abubuwa da yawa abin da ake kiran forest marshal a ilimin tsaro ta ake man nage daɗi goma. detective awal bala kenan masarin harkokin tsaro a najeriya hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da rundunar sojojin ruwa ta najeriya ke bayyana aniyar kafa kwalejin horas da jami'anta a kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano Nigeria. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoton. A ci gaban wata hira da muryar Amurka ta yi kwanan nan da shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya Abdulrashid Bawa. Shugaban ya ci gaba da yin bayani game da irin ƙalubalen da hukumar ke fuskanta wajen hukunta manyan jama'ai da suka sace dukiyar gwamnati. Ga tambaya ta gaba da abokin aikinmu Haruna Shehu ya yi mashi. na san kayan mun batun kalubale ta bangaren shari'a da ake samu amma akwai wanda suke tunani kuma hukumar ku ta e fcc tana fuskantar wasu kalubale wajen bin diddigin kadarori da ake zargin manya a ƙasa kamar da wawurewa kamar na san dai hukuma ta yi kokari sosai wajen bin diddigin gwamnoni shin ta bangaren ma'aikatanku akwai kalubale da kuke fuskanta wanda kake tunanin cewa abin da zaka mai da fifiko a kai don ganin cewa irin waɗannan tunani da ake ma hukumar sun kau? To, sha'anin bincike na manya-manyan jami'an gwamnati ko kuma manya-manyan mutane waɗanda ke harkar business yakan ɗauki lokaci. In ka lura kahin ka gano kahin ka san kaza abubuwan kuma da yawa. wayannan abubuwan kuma ya danganci hulɗoɗi da wayansu kasashen duniya wa'inda za ka ga da cewa saboda wa'innan abubuwa ɗin zai ɗauki lokaci kafin a yi ba abu ne kawai wanda za ka je kasuwa ba ka saya abu na supermarket ka zo da shi ba shi ba ne so ba sai kaga ka fara yanzu haka ya shekara biyu uku hudu biyar ana yi you know uh, so wannan abubuwan suna nan uh, sha'ani kuma na, na cikin gida kowane lokaci a za a iya samun wa'yansu mutane wa'yanda su tafiya ba daidai ba babu yadda za a yi a ce mutane tun da ba mala'iku ba ne na dan adam a ce ka zo ka samu mutane ɗari bisa ɗari to amma kamar yadda ka sani a nan hukumar tamu muna da department na karan kansa wanda yake shi department ɗin shi yana duba mu ne mu ma'aikatan karan kanmu me ne muke ciki me ne muke yi lokacin da na zo ɗin mun ƙara ƙarfafa shi muna da sabon darakta wajen kuma yana yana ta ayyuka kuma kamar ka sani muke ta maganganu a kai za mu laƙanci ishu na information technology sosai harkan kwamfuta da za ta taimaka mun da irin wa'annan abubuwa da software kamar yadda kuke maganganu da sauransu mm-hmm. abubuwa din insha Allah kuma Uh, duk da yake iya eh, akwai packet of kaza but uh, muna da muna da rating namu na mutane waɗanda yara hazaƙai waɗanda sun lakanci abin sun lakanci aikin kuma suna da kishin ƙasa suna da kishin kishin ƙasa sosai na yin wannan abin kuma Allah ya so za mu samu nasara a kan wannan tafiya tamu a hukumar tamu. Madalla a gaida Haruna Shehu da wannan hirar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. rahotonmu na musamman. Goro wata itaciya ce da Allah ya albarkaci kudu maso yammacin Najeriya amma babu itacen goro a arewacin Najeriya sai dai 'yan arewa ke cin goro masu noman goro yarbawa ba su cin goro sosai to me yasa hakan na tattauna da wasu 'yan Najeriya. Ah, Muhammadu Koko. Muhammadu Koko kana cin goro? Ba na cin goro. Me yasa baka cin goro? Saboda illa goro mai yawa ce. Ka san illa goro? Na sani saboda ruwan nan suna bata ma fufu. Shi goro? Eh su bata ma su kuma. Ya ka gane. To na ga masu yi masu more ba ba su more mai gaskiya ni dama ni da goro da sigari da wuyu ba wanda kashi ina ta in ci tuwo na in sha ta in kwanta ba ka sha'awar cin goro kenan ban sha'awar cin goro kuma ba ne fatan wani ma abokin na shi ma kama cin goro yanzu idan ka ga mutum yana cin goro yaya kake kallon sa ina mai fatan Allah sa ya bari ba ka da da ko wani dan uwa mai cin goro ina dan uwa gaskiya ma cin goro don ga wannan ya cin goro amma dai ba ina kanan ba akwai ma cin goro da na hauka sa'idi sa'idi kana cin goro muna ce amma karan kada ne kamar gaini kana cin goro da nawa so ranar guda so guda ne ranar guda guda san guda san cin sa sanci Ka taba cin uku da? ha ban taba ce uku ba. Kamar wannan goro yana da amfani ga jikinka? Bai goro ya yawa bai da amfani. Amma dai bai ce kai da damun mutane da anti kadan kada suna da amfani. In kana jan barci kana cin goro kenan. Abu ga muna ci. A bai yana hana mun. Ana wannan mun bai ci. Ka da ka cin goro? Bai daidai ba. Ya kai shekara daya? Bai kai shekara guda daya ba. To me yasa ka komo kana cin goro can da ba baka cin goro? Saboda beti inda muna jin beti muke sa muke ci. Kaga amfaninsa idan ka ci? Amfani lokacin mun beti ne zai amfani amma dai ba beti bai da amfani. ne ni suna na usmanu to usmanu kai ma kana cin goro ina ko cin goro wannan iri kake ci to goro ina ci can hori ina samun ja'anci ka san goro ko kala nawa ne to goro na san akwai kala uku akwai goro hori akwai ja akwai wani lokacin ba daushi to menene bambancin su idan mutum ya ci to ba su da bambancin komi wancan dai bauri gare shi kware wanda a sabo wanda a daushi ba shi da bauri idan ka ci goro kana jin wani abu ba jin komi bayan bauri Bayan ma amfani a jiki amfanin mi shike in ban ji amfanin komi ni ka kai wani lokaci kana cin goro na kai shekara goma sha biyar ina cin goro to ranar da baka ci goro ba yaya kake ji ne ba ni jin komi ko ban ci komi ba kuma in ka ci shi ba in ci shi sai in ji bauri ne amma ba ya kara ka da wani abu to bai kara ni komi to goro ga ba a noma ne a arewacin Najeriya nan kudanci ake noma ne bai baka sha'awa na cin goro? Goro na ga mutane na ci ne kawai ni ko sai ni kama eh, ni kama cin shi ba dan kuma na jin komi ba sunana Sa'idu Musa kana cin goro ba ni cin goro malam Hassan taba cin goro ba na taba cin goro canda da dadewa don a lokacin da nake can goro a yini idan na sai dan goro kamar guda uku duk ina iya can su gaba ɗaya to abin da ya kawo dalilin sai na daina cin goro a lokacin nan to duk inda yanzu ina aiki na kuzari idan ban samu ni ci ba sai in ji gaba ɗaya shi na abai imin a ya kai babin ina ci kuma wani lokaci irin jadin nan wanda yake bai daushe ba yana sabo hakan ga to idan na ci shi a misali lokacin ina ta Lagos in ina da shi aljihuna daga nan har Lagos ba zan yi bacci ba sai dai da wani sake in ban ci ban mai rabkon wannan kwana kuma wani aiki ba zan iya shi ba sai na ci shi ka dade kana cin goro eh a lokacin da nake ci ne na yana yi amma yanzu a misali na kai tsawon shekara zai kai talatin rabona da cin goro da sai dai namijin goro shi nake unhuwan da shi to kake ji yanzu bayan ka bar cin goro saboda Allah gaskiya yanzu na hijin daidai jikina bisa ga lokacin da nake cin goro din nan don gaskiya ni na gane wasu matsaloli waɗanda suka suka taso min dangane da goro din nan a lokacin nan haƙarƙarin nan na wani rika wani lumfashi sai in ji a bai dace da ni ba sai in ji kun mura ta taso min sai ta yi yadda ka san dai ta halaka ni shida ta ba za ta yi yadda nake so ba to shine kawai sai na yanke shawara ce na daina kana ganin cewa goro ne ya haddasa wannan abin eh to lalle ni shi nake zargi don lokacin da na bari sai na ji na samu canji dangane da lokacin da nake cin shi sunana Alhaji Kanar Usman kana cin goro ina cin goro sosai idan ka ci goro me yake kara ka da shi to lalle goro in na ci abinci in na ci goro ina jin daɗin zuciyata ba tashin zuciya idan baka ci goro ba in ban ci goro ba wani abinci yayi sanyi in na ci shi sai in ji zuciyata tana tashi kamar kamar a ni kana cin dan goro nawa a ni ina cin dan goro lokacin ina ci sosai ina cin guda biyar kai ni mai sai da goro ne ma har Kano zan zo daga garin mu Hadeja gaba da Hadeja har Kano zan zo kai har Kano zan zo in siyo goro cikin jirgin kasa lokacin akwai in siyo kondo kondo da dan takarda lokacin kuɗi kankani ne bai wuce fan fan daya fan biyu sile goma sha biyar sile bakwai kondon goro lokacin ka dauki lokaci kana cin goro na dauki lokaci ina cin goro kwarai kamar shekaru na shekaru a ya kai shekaru kamar arba'in ina cin goro ina cin goro lokacin ka taba fashin rana rana ko wata ko shekara baka ci goro ba in na rasa ba in na rasa amma in akwai shi zaka ci in akwai shi zan ci ka taba jin jikinka ya canza game da cin goro wallahi ban ji alaman canji ba amma a yanzu in na ci sai in ji kaman ciwon daji na damuna to ba ganin kila yawan shekaru ne yawan shekaru ma yana kawo haka wasu mutane a arewacin Najeriya suna amfani da goro wajen zanen suna aure da mata rurruka ka taba yin ɗaya daga cikin waɗannan eh lalle duk sunan da nake yi goro nake rubarwa wannan goro babu shi a arewacin Najeriya eh. me yasa ba za ku yi da irin dunya ga wasa ko kaiwa ba ba eh haka ne amma na ji kwanan nan an ce Niger sun shuga goro ya fito yana na za a amfani da shi gaba gaba ni kuma ina da wata wata iyali na in na kai mata goro a yanzu haka ran on dundu sai naji na siyo goro kamar haka farsa farsa minu minu in kawo mata ta ce ni ka kawo mu abinci na na lima barci ibada ka taba cin goro na taba ci fari ko ja ja to ya ka ji da ka ci goro gaskiya dai in ci shi ina jin jiki na dan karkana daya dan kara karhi kuma dan kara kuzari to ranar da baka ci goro ba fa ban jin komi baka jin jikinka ya dan yi sanyi na eh, komi amma amma ina ga wani na cin goro gaskiya ina karba ni ma in dan diba in ci kada da kana cin wannan goro gaskiya na dan jima amma dai in ba wurin daurin aure ko wurin suna ko wasu abubuwa ba sai ne kai ba ya ka dai in wani sai ni ma ni kan karba in diba in ci kuma gaskiya ina jin dadi kana jin dadin goro kwarai to da goro idan har kwatanta shi da irin abincin da muke da shi arewa ƴaƴan itace kamar kaiwa ga wasa da dunya da loda mi za ka ce a da sai goro gaskiya to me yasa baka amfani sosai ka kama cin goro a duk in ne su abin su ma ina ci su ai ce su aka shi ko ga tsotsa shi na aka ba wani cin kwarai aka mai ba jaraba ɗaya kai ce da yawa da Allah aza mutane sona na Umar Isoro ka taɓa cin goro na ta cin goro kware ku gari ni kana cin ɗanawa gari ni ina cin ɗa biyu ɗa uku amma yana kame illa kwanan ga Da ya kame ciwon daji ne tari hannu ya kai ina amai to shi na gaskiya kwanan ga na daina mai kana ganin cewa goro na kawo wannan abin da ka ce yanzu to gaskiya ni dai shi ne ɗau sanadi shi ya kame shi don dai ban taɓa ciwon daji ba ban taɓa komai ba amma na ci shi kama tari har ya kai ni amai so biyu to tun kuwa da ni bashi kuwa Allah ya ɗauki min wannan cutar kamar ka ɗauki lokaci mai tsawo kana shan goro a na ɗauki ruwan na akalla na kai shekara ashirin to ka san akwai goro ƙasar kodobowa akwai goro ghana gashi nan kuma najeriya wani goro ya daɗi a cikin waɗannan ƙasashen afirka to gaskiya ni dai na najeriya sai cin goro da waɗannan gaskiya daushe ni taɓa ci ko daushe gaskiya ya bai da illa amma ni kwanan ga gami illa inda an ka duk ina ce ne lahiya lo amma dai kwanan gaskiya goro na na daina mai saboda illa da kam yasa ni tsaya in ga wada an kai suna na bada masu kana cin goro a ban cin goro me yasa baka cin goro kawai bai cikin ra'ayina ba ra'ayin cin goro idan ka gwamna na cin goro baya baka shawa a ni bai ba ni shawa gaskiya ka taba gwada cin goro a ban taba gwada ba to yanzu baka tunanin ka koma ka ci goro a ban eh cin goro gaskiya wato kana kyamar goro dai a ni dai gaskiya ba ban son ban ra'ayi ne ba ko gudan babu shi arewacin Najeriya a ba don haka nan ma kawai ni bai cikin ra'ayina ne a Muhammad ka taba cin goro na taba har yanzu kana ci na bari me yasa ka bar cin goro eh, saboda abun banza ne bai da shi ba a ah, ka da shi ba ka ci cutar da ni yake yi ya haka ji in ka ci goro fuka nake ji ina fuka yasa har sa na daina ci ne idan baka ci ba ka fuka a ba na fuka gaskiya sai ka ji garau garo nake ji ka taba zuwa wurin likita yace goro ne yake sa haka rahuka ban taba ba ban taba zuwa wurin likita ba don me yasa ka ce goro ne sai dai in sha su rai abun nan in je in je ya bacci na ba ruwa na da goro yanzu ba ni ba shi da ba shi na ba shi ni ne Muhammad Bankano na Ibadan ka taba shin goro a da na taba ji amma na bari don me yasa ka bari don dai bai min bane to bai ma ba kuma ka fara ci da farko na ga na sha na ga mutane na ji ni ko niki yanzu kuma ya haita rayuwata ka bukatar goro a ah, ban bukatar goro da a ce ka to a baka goro kyauta za ka karba ka ci ina karba ka amma sai dai in ba wani to idan ka je wurin zanen suna ko taro aka ba ka goro za ka ci zan dai kawo ma mamaki hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya to madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice manajan wafa fc jojo busohi ya ce wasu alkalan wasa 'yan ghana na da mummunan tunani na bar wasu club su rinka shan kashi a wasanninsu ne ya kuka sosai game da alkalacin latifa dare a wasan su da dreams fc a ranar wasa na 29 a saga coffee park wadda aka tashi kowa na da ci daya daya ya sifata alkalanci a ranan da abin kunya kuma bai kai matsayi ba yayin da ya gaza yin amfani da dokoki na wasan a wasu lokutan alkalin wasa a dari ya gaza wurin kasa sallamar dan wasan dream fc wadda ya ci gaba da tsangwamar 'yan wasan wafa abinda har ya kai shiga marin daya a cikin 'yan wasan akan filin wasa sai dai abu da duk alkalin ya iya yi shi ne ya nuna musu su biyun mai mari da wadda aka mara yellow card ne a cikin wata hira ya ce wasu alkalan wasa a ligin din na Ghana na da muguwar manufa da kuma ajandar ganin wasu club sun sha kashi don a yi waje da su. Hukumar kwallon kafar kasar Ghana na aiki da bangaren siyasan kasar wurin shawo hankalin dan wasan tsakiyar Chelsea Kalan Hudson Odoi ya karkatar da amincewarsa ya yi wa kasar ta Afirka ta yamma wasa shugaban hukumar ya bayyana haka shugaban hukumar keto ya tabbatar da yin hurɗa da gwamnatin kasar don shawo hankalin ɗan wasan hudson odoi wadda mahaifinsa tsohon ɗan wasan ghana ne da kuma accra house of oak bismarck odoi don ya iya canza matsayin kasarsa ya yi wa ghana wasa duk da cewar ya yi wa kasar ingila wasa a baya mediama united ta ɗaukar kara kan ra'ayin hukumar kwallon kafan kasar ghana inda take umurtan tsohon kocin ta samuel bedu ya biya diyar ghana cd dubu talatin ga klabin klabin da sau biyu tana lashi fa a nan kasar ta yanke shawarar kalubalantar hukuncin da kwamitin da ke kula da matsayi na 'yan wasa ya yanke a ranar litinin midiyama ta tsaya kai da fata cewar kwamitin ya kuskure a shari'anci saboda ya gaza jan kunnen mai koyar da wasan duk da tabbatar da cewar kocin din na house of oak ya kawo ƙarshen kwandilansa da ita wannan club midiyama ba tare da wani dalili ba club ya ce matsayinsa yanzu akan abin da kwamitin ya tsaya a kai ne can gaba a cikin hukunce-hukuncensa da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin Radwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. To yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. sojojin Isra'ila sun kai wasu hare-hare ta sama a zirin Gaza da safiyar yau Laraba. Abinda ta ce martani ne ga harba balan-balan masu cimma wuta daga yankin Falasdinawa. An kai hare-haren ne kan wasu sassa da ke da alaka da kungiyar Hamas. kuma su ne na farko tun lokacin karewar yarjejeniyar tsagaita wuta da kawo ƙarshen rikici na kwanaki goma sha ɗaya tsakanin ɓangarorin biyu a watan da ya gabata. Kwamandan da ke kula da ayyukan sojojin Amurka a yankin gabas da tsakiya ya ce burin Iran na sayan wani tauraron ɗan adam na zamani daga ƙasar Rasha ba shi da wata barazana ga tsaron Amurka. Haka zalika an ji wani sabon bincike da aka gudanar a kasar Amurka ya nuna cewar kusan kashi 25 cikin ɗari na waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 sun sami sabbin matsalolin kiwon lafiya bayan binciken su na farko. Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta taya na hada shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.